kala ten do ka ala jeyi ala la beteya kan ana ala hinanteya kan ana ala fasaro kan ana ala sonandiro kan ani nema dambalol kan abo nemol ɓe warama kono karaw nemo anin karandiro anin kawando anin fotowa anin tafsiro o kolan ɓe ala ɗan na kiisara anin nema anin baraka nasabuñuma annabi o mouhammad mene ñandina ken ɗo kan o diino kalon ko sabal karon damuro minen karon bala ala ɗana ana dimba nara sabe kendo biyan anara sila kende taala aljanna alkiyama ɗonten o kono be ala ɗana fo ala simmantaɓe an ello kiraro silo kan en balo kan en fawo kan fa kola ala sin kiisandi fa da ala an fake e ka fannio kaye ɗumde arjan namen bina ala si e kan dande kana fili e kana badal e kana fo e kana tiñal siŋa kɔra ala ne da a yɔrɔ lɛn dɔn da n'o dɔn a n'o kɔmɔ ko fɔ a mɛ o a na wala la o duma n bɛ kira n bɛ wala da min dɔn n b'a kan da de islam forum imam b'a ka so kɔnɔ ka fɔrɔmɔ dun kɛ o bɛɛ kan dɔn bɛɛ y'a si a ka se de san jaw si gambia ani fa di wa amerika ni lamɔ bɛ da o da mɔfin dun mɔ ko do da ni muso dɔ di nɔ da ni kɛ b'a dɔn kaduwa be ya sotora nin fansura nin fansura nin kunna biya sura duna nin laka o kora nga kontinu na wala da wadu man wala da wadu wala da kima wala tan na nin jam karoti tan nin saba januar 2023 jumalum sanja wasula yi wa gambia ba ka wasula gamo ba ka wasula kwabda wala fana be nda gamo fe gamo be kala sama sibido gamo ba mi be kala sanja ba ka wasula gamo o tuma gamo jiya ke ne don ton lo na ala folo le ani mbale duwata ale eh sanja sule jo family ne sinyo ne komti be mbakan damen to islam forum imam mbaka sofan mbakan be men ka wala mun kida badan o kida bawalan addur al mansur abdurrahman sudi da tafsir kida ba mai a ka fanna men na ka ko no fasara anin hadisala o fana kuramen da ayo aya kila fasanyaji ayo aya kila fasanyaji mbe soromen da mbe sodula kamare badisa saa won sakkal kamaru kaadade aya mo ni saba kada aya tan nan eh, ni saba jam sodul kamaru qawluhu ta'ala kazabat samud bin nuzur tan mo ni saba وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر مؤمنا أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر مؤمنا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر مؤمنا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر مؤمنا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتجر مؤنسين فنادوا صاحبهم فتعاتى فأقر مؤمن فكيف كان عذابي ونذر تنسب إنا أرسلنا عليهم سيحة واحدة فكانوا كهشيم المختزر تنسب النكرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تنسب النكرة كذبت قوم لوط بالنذر تنسب نسبا إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسهر تنسب نسبا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر تنسب نسبا ولقد أنزلهم بطشتنا فتماروا بالنذر تنسب نسبا wala kadara wa duhu an zai fi fata masu na a ayyuna hun fazo ko a zabi o nuzur ta nsa wani warwara wala kadu sabba ha hun mustaƙir ta nsa wani nse fazo ko a zabi wa nuzur ta nsa wani kanon wala ya sannar kura da zikir fa har mu dakir ta nan wala ja a ala fira aunan nuzur ta nan كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كنا نفر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر تنان أنسبا يا آيول الفالية فصل نادي tawhidi كيم ولن lallude fooɗo ko ana lallu الفالة فصل نادي kasar ñaam ko ala ko ka zabara so so ro kala da samudu samudu ya so ro kala ola wala samudan kolu ben nozir ya kawande la so so ana ya kawan kawande men ya kawan kawando so so ya annabi mo so so samudan kolu wala annabla aha annabla la saluhu la molo ya la annabi mo so so fa qalu o tan saban eh, amwan fa qalu iko abasaran muna fata kanke kilin min nan tol kono wahida kilin don kyot na tabi hon be bula wala non ndol se bula nyom mo non in kono a fanke nyaton ko ala fra nyaton kala ka fanya ko ah, a ka fanya ko yanda ki ala kan ndol se bula non in nan dol ya watu mo la fi dalal be filoto o sura no waro do ban dan ba odon tolen tolo tollon fur la balance hmm. hmm. la ba sabar la ila balan ba ya wala ila tolo ya ibe yiru kunto noma e ko da bla be sabara wa hakil ma ida yiru kun aha aha aha ida yiru kunto noma ibo noma bula mo noma e kore bula lo mo inna iza la fi dalalin usur e koro to lu filta e wala a ole qiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir a ole qiya fo fo ro wa fo ya jendi alayha kan azzikru nyin qur'ana fo qur'ana la jendi kila kan la kila annabi sallallahu min bainina ndamalo tem bal atu huwa adama jira kadabun wanya ko lalama de ashirun wan dora lalama hmm. hmm. hmm. yidala be filo da sura nin tole yado walla kando kole yado zayi go a uluki a zikiro fo da jindale hinin kan kidabo min bainan tul kono nan kono jan bala ane huwa yin kazabe ko ba ashirin uko fanto wala e ko anne ɗon ɓe wuli a foni sawaralla alahira molle bulani wani ɗum so ala mona sini ɓalon na gaɗa aha aha so ala mona sini ɓalon a gaɗan sama manele kajjabo jumala wulu baatu al asre fawarala e ɓalon na sama wuloni fawarala Hello. yarhamuhullah alfa la nya ñaade qur'ano la ɗo mansa dalo e ko annabiyomo ko ko woɓe warolla ala fira fanna sande moti kam kam kambula noma doronga taw toñala alfaala a wasirafullahi ko kuma da ta ɓamuda kai kuma dande wannan lo sai ya lamana shi ne bala na gada alkiyama bane da kazzabu na mawulud al'asirafan dorama sama bin alwana silin sha wannan sai

a a fasuwa kuma wannan kuma fa kaifa kan azabin na yankan karo kiran yadi ono zuranin na kawando nan da ala a kiro ke <coughs> alaihim eh, eh, eh, samudan kam sai wahida da sarkirin sayyidina jibril alayhi salam malaikawo ta ka fetente kan wahidatan feten kilin fa nin ka simin amunta eh, ka simin amunta eh, kulukoto a muhtazir min be julmiri ñoo kan comme kulo nin kulo be janita mu tajir men san sansan walla men san sansan fa ka da joga mun da e te ñamo ni ya jurmino kan ya bufo ni ya jurmino kan do so ni ya bonño kan ka mun da do so fen bu al mu tajir men ɓe jurmino kan walla ni tiya kala ka sansan san be katin katin alanta kiran katin mo kana hani alanya alanga silal huwa gobe alal ate ahlu taqwa ñanna la moolu sira wala koyta ka sira la wala wala koyta alama sira la wala kad yassarna alqur'ana kano soñandi ɓe zettire kawanɗo kan hmm, pour moolu ye karan ye kawandala fa hal min muddake fa aldakate laban yaalen ko mo fota signa jama fa hal min muddake tan saba anin furu ta zabara sau sauro kenan qawmu lut annabla lut la mole lut so so ya so so ro ke din nazar ya kawan do so so tan saba ne saba ya kawan la so so inna tara arsalna ngakiro ka ale kan hasiban bir mesala illa ala lut fo lut la mole ya ban ko yar man di men wa sabu man ko wani fana annabla lut so so le sanjo do ka man jindi ɓeɗe ma sama ɗimba ma a misalde ma momo ɓeɗo jolonte kan na jen illa e ala lutu fa nawla lutu a son anala dimbaɗo na jeena hongol kisandile ndi sahaɗen suuda labon lan kowotira walla wol wal ta tara suuda labon la fon kewma fon ba piyon pon yan kankarona tan Ni nima tan ñimu nema ɓalatide mene endina ka bonde ala badade ke kanandiyan kan kadilun ke jawo hala ke jawo no sawlo tama anno wotanore kajarika tenne mo man ta kam mojo tenne shakara ne alara ne mo jeyma annabi salihu fala da yan kan kadi lum annabi luto kanata ke la funa fona kanata abojal man na kana kan sabana nabi man ko wala qad anzarnahum gañimmolu masilandila de karda mina ngiye terendide ngiye silandile ngiye won ngiye dandala bati sadana konna ñafuro ɓe eh, malere mbe ñafula mbe yankan kadla fota mara usi kanda e kada kila no sababin nuzura kawando nan kawandu lala e balanta ko ko fana ta kila comment tan bidala adon ko la balan no yan kan karana e ko be balan ba sa ba ala na be no boron to doro bara allah la la la si se kilo ni ro se en tan yoro kuran to jomolda hadisa eh, walla aya tan samanno woram wala kad rawaduhu ya annabiyo mumura waɗa wala ya kesi nyoya ande fi ala luntaolla ya ala luntaollol kesi ya ala turka korji kenya tolka ke keneyaka keeka sela keekam malayika on naata annabiyo ma luntaala ye kalam malayika malaiko dun kan nyinya korji keno ɗum tanoɗon kamban putum putum ñimmade o kam banɗen putum putum yimmal men ɓen nonkoye ɓaroɓe ɓen nonkon bonbon ɓen nonkon tiyitaɗa o tanora munda sunkude kiton katata kambanol bulu ñama sago alundamma sago kambano lundam sa <coughs> <coughs> neman men long lundam ema ema long e tolkol mu kewollede wala e, karrawa du fo yamo atata ko ni tan ala mu sorka sinkilano kaka sisi ba ɗum nara ande ala lumtan fatama tuturo ke a ayuna ñiñala tutule de annabi tan e tan fa karama alta musolo hol fatera yaalon ne dolla hajiteede musol nool ɓe janne ela lundan musol ɓa ala kana mal ela lundan kambana ala kana malo nde na lundan ni man la lafi wala fo ma fo me fotande lundan jiyala ɓawi dolla jan lundan nanata jan kamen ken kala kala hanna tambe ɗo ñin sato ɗo mbajimi ɗen ɓe ɗole kam bande ɓaɗo ɓala fon a korji ken allahu akibar e ɓalantaño ñoddiri daaro fo malaykol naɗa te soɓende ka e ibula domo malaykol naɗa ñundede kamma ɓe ɓe kujala jala namajo e nya fun funkira to he wa watamasina ayona heñeñal tutula folo fo nya ben ton ton nya nya sa ho nya turula saho ton walla fa zu ku an ne na neneroke azabi nayan kankara no zamin na kawando kawanɗo koto aliyan kankara na kawando na aya tan sabanowol walakad sabbahahum ala ko ni subala wulinde ni kollandire suba piyon piyon bukkura tan seylo azabu yankankato e kuninde mustaqir yankankara men kupita yamɓoyete kan atuta powdo jooɗa atute kan fona aye tentende jahannam hani bibita kan bankoɓe jiitoy fiyon tan sabanen sen mustaqir yankankara ɓen dumaran fazuku alnenero ke azabe alna yankan kado nana atullu alutla molu onu zanin kawando mudabali akodo wala ko bala amrin allahumma azabun azim tansabanan kuran walakad yassanna alquran wallahi walakad yassanna walla ga sonande ala quran qurano ga karan sonande le zicre ga sonande ñira kan pour sa karan du kare aniga qurano karan fo hana men mu daga fo katar katar la aliya kada fo alse qurano karano non dal kanda kada nalman qurano karanno ayatoma walakad jaa anata ala fana tan kazzab ya so ga bi ayat ne na kwana so kullu habbe yanne ayol be so ko khazna hinne nyafo akhadha azizan qurba kula man salon ne furo mola mokta de kurutela man e kurutela man so men ka kurutela be ka kurukula wala nyafo nyangola kera eh, tan na ne furo akufaru kun faru maka kafiro khairun da sadaban min ulai kun dolu tuban fatu lefsare ngañen dol men yankankade eye men ke aliyo ke munana niŋe yankan taatu fana da an la kun fa batul maka kafiro de ne bara aɗon comme atula kanada ali a ka ñama alma ka ñama atul kanada le fi zuburu fa aliyo je kida boro ko atul kanada le wala dan atul tamande allande allamanande ko kuuɗal suɗora wol kam men ke aliya ke ngol yankankada mananta ali yankankadda ato folol man folol wati wala ki la bon wati e eh, folo wati wala wati aha aha aha balan mbatoya amman balan na folol wati de ada balan na laɓon wati la ka son alama kelama wala son na folol wati wala ɓe laɓon wati la de kokoy ɓal keman koy aɓe sabiri tan saba anin fulan keme anin tan konontonin nane san kila fon la fasala ña abdourahman sudi ma ko dorman yàlla sabar al wàkki la nga continuer akxaye bu nu munse an bu na baase fi xawle inna isan la fi dalal wa suur qala shiqa la fi dan be fo sura nan kun na la halakira nga som bla la mo akira no e ma tinya bang ka bayo san yele kon do ye bayo tinya ye da bla mo hadisa fel tan sabani fula keme ani kawuliyala fo min bala ma wala fula heɓulatala nooma ñaame on naata gaño feere ndi ɓan mm, gaño feere e eh, aɗa kana ɓulañin nooma ala fula heɓulatala nooma hadisa fel tan sabani fula kemenen tan kontonlo surtout akaya abdourazak o abdou bon hamad bun jari an ankara inna zalla fi dalal wa sur mbe filoni warode kala ko fi dalal wa ana sura no waro anin bada hadisa wiltan sawna fula keme anin tan kononton woro suyuto wa khajar fada ba wudu bun humad bun jari an mujari fi qaro sura qara dala fi bandaya wa fi qaro kullu shirbi muhtadan qala yahduruna lama kana jiyoto idza ghabatun nakanin ko motara wa idza ja'atun min yankum nara hadarul labana isdala nonome ah kame kullu shirbi muhtadan yaro min sinala tartani nyon ko motara bi ye min sama ye min karon man san wotula aya mon wo in nante na ka kada nga ñon komo ki nga kɛ jarabɔ jarabolo ti yen nga ñon kɔmɔ ki ka kɛ jarabɔ ti yen farta e fitna fitnata lahga ke jarabar farta fartakme si lamoy o stabi ye sabare eh, muñade o stabi ye sabare e eh, la lamoy bawi bire so soro ke e ko koñumu alkazable ashir e ko wulora ala ko de le ñon ko mola e fono ko anna biyomo ko kawo ko dinna en si so ma ko na kawo ko di allah naalman son e ko ala siyan kan kada ala ya e delen do ma fo fayi e kan in nante mursulun na kar nga nyon ko mola kitol kan fitna dan ka ke delon te la jarabe en kutin don lahum wala be tul mu wala mo la delon min membe la kalon membe mutala far takwon san si tek ye la wastabile munya dore munya munya munya mon wawla wana um isi kibaru ko annal ma ko in ba jaro kolomba mar kenara ni jiyo kisma la ba tarafende bayna ho ni nyon ko mo tema bi ye min sama ñon komo min kullu momo sere bina a be nala min mu le muhtada lon mi rebe ma be la kolonto be min nala isa ni ñon komo e kolon be min bi na ye min bi o jiyora ma ñon komo kono nono ɗum abe be seplayra nono la e sama eta jiyo min buru ɓurotole jiyo min lon min ñon komo min ña iyo e bole ñama hakkore <clears throat> fo eten kila ko kala yahduruna almayɓe ma ɓe la jiyoto e jagabadi naka ni ñon komo to jeem fesaji aduna ñon ko monata hadarol labana e nono fana mbiya bala biti abala o fi qawle fata atay kamɓene kala ko tanawal walla ye faon lamɗide o fi qawle ka hasimel mutal rajul hasim almun munta a aha المهتدر المهتدر قال رجل هشام الحنتمه الحنتمه Handama. Uh huh. yarhamuhullah wa radiallahu anhu aha Thank you. yarhamuhulla wa radiyallahu anhu a koyo ko wa kano kasim al-mutazar Eh, ke jurmiño kan hadisa wel tan fura ke kewanin tan ko konanton worole suudu waxe abdourajak abdou bon humayd an kadar fi qawle fata ata fa aqar e kam ben dan kamɓen dañon komo fasa kondol qara ko tan nawro to naworo sa modan naka e fa aqaraha e fongo di mola me mais ñon komo fasa kondola kam mola o fi qawli ka qawle kasimil moutasir karamadi moutar komin sewo fɛn min bɛ janda a bɛɛ kɛra sewo de e kɛra ko se bantan se buto komi ni ye sewo juru min yɔrɔ kan e, e komi bɛɛ katin katin da e yɔrɔ ta e kɛra ko sewo a bɛ sa yɔrɔ tan sabanan fura kɛmɛ ni tan kɔnɔntɔn ni se muso yɔrɔ to a ka ebun jara bun mun jɛ ebun abi hada ani buna baasi fi kalo fada a ta kala ta n'a wari a ye jɔ e ye fanga t'a dɛ kambiyan faŋo ya di diimoo kiliŋ na ñoŋ kuma fasoo kod doroŋ hadisa wil tan sama niŋ fula keme niŋ tan kono kono da nan kononta niŋ kononto ke wa khaya ibn jarir wa ibnu munzir ibnu abbas bi qawli kasim al muhtazir qala ko ka exam al amun da kulu koto min kundum katin katin da e kulu koro wala ni niya kulo jani hadisa wil tan sama niŋ fula keme fula allah akibar allah akibar hannin hannin kodon kodi da sakolon doo hadisa yol tan saba hadisa yol fula ni kelle fula wa eh, eh, eh, tafsir o ka ayo fasal hadisa o bilen baka ho solo kama inde kondinde de wa khay abdu bun humayd ibn munzi an buna bun abbas qasim al mu'tazir qala ko kal hashish amunta nyamo ta kulhul kan nan bion le nyamo do ya doro doro ya ya ya be doro doro tol kam na wala bila ala ya toro ay doro hadisa wiltan samanin fula kemen fulanin kimen suyuti wa akhay ibn abi hatim ibn abbas tahsin al muhtazar amunta ko huwa kala qala ko huwa al hasawla ni amodi qad hadaratuhu sansan ko wallati atun yemen dum sansan yemen kafna fa qaratuhu ya dum ya bisa jaron fa zaba bedar nyama jaro tiya kala jamon nyama jaro tiya kala jaro ni ya ni ya beroro atoka kinyama hadisa bil tan sa wannan fulo kaman fulanin fulo sai ya hmm? wa kha ya awru bun humay da wayun jare an sa'id bin jubair al-qasim al-mutaza e konya mu'min to to da kara ko da bango al-lazna yasqud min al-hayd ma ka wa tangam ko man bango man ka boroboro iro bala e baba bango e, e boroboro to nyam kaul ho ta ra ka zawad qawmul lutun al ko lut la mod so wa ayol fasaro kelal fasar ñoto hadisa wilten sabanan fula kima fulani saba sijoke akhaya abdourazak wa abdou bun hamad wa bun jawe bun maja an kadare fi qawli ɗum fatamaraw bin nazire ño sabade so en zurode kawan dara koɗol qala ko alam yusaddiqu bi alam yusaddiqu biha man la kawan dara وفي قول فتمسنا أعيننا ينالو توتو قال فجبت لنا فني النجو استعذن ربي فجور ساد على في عقوبتهم كوساد مولين كنغل ليلة سودو أتو لوت دار لوت كم وأنهم أجروا الباب بندا كنكو ليدخلوا عليهم فاسدهم إيكم فسأقهم أو سرسكم kwamen birin lotu ya bayan ba hannu da su ba ya na da furo kabo ya ke rep ka kan ba nolu ka idul fewa mukan ba nolu malaikawar kabo ya kan a sarfe kan bijanahiha kan bara kan ban fatfate kan kuma da fatara kan da da e, e be na yatara da be murmulu ne nyokoro onyo ma be murumo ta dula memma dal finkin alfin gindiyar ولور في الجناب ويديكم وفي قول ولقد سبهم بكرة وعذاب مستقر على لا هو من دا ينكن كرو يكون قالوا واستقر به ينكن كرو سبتن دي في نار جهنم وليس بفو جهنم الله أكبر وفي قول فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ني نفو نفر نالا مي ينو ينو لا نفر لا لا نفر نون لكن دون نو بابل kala ko azizum fi nakmati men na yan kan kada nyak diminda idan takan na yan kan kada la ya khafa bi kasla ayis ayis baka ko be kana lama wala ya khafa ha wa fi qawli akufarukum khairun min ulaikum fo atul kafir lil wa kafir dol bang ya qul akufarukum khairun mimman qadima da fadul maka kafir abuja na kafir lil fisad men tambida bang ha bar abuja ala al dandala ba wa kana ka bi kafir ni mo ko be be dandala ro ko be bital altol fanata sonna hadisa yol tan sabannen fulan son dalalunga son yol tan sabannen fula Nan fulanen nani siyotina wa akhara said bun mansur an hasad lana fi qawli wa qad sabbahum bukratun azab bukratun azabun mustaqir yan kankara sorte kan wato te kannida kala ko azabun fi dunya dunya yan kankare istaqara bihim fulaka tente ayatin tende la ka yan kankara kon hadisa yol tan sabannen fula keme fulanen lolu siyotina واخبنجر امبنا اباس اللہ ہوں اکوفر ہوں خیر میں الائف ہوں والله إن كافر الدف سارين دو يقول ليس كفاركم خيرا من قوم نوح وقوم لوط الله كافر من سان نوح رمول دان لوط لمول حديث يلتان سمن ما فلان ورسيوته وأخي عبد بن حمد وابن جاي بن منزع ربي بن أنس لأنه كفاركم خير من أولئكم فين كافر سارين دو دون كاراكو أكفاركم أيها الأمة ركيامان تولون كافر خير ممن ذكر من القرون الأولى فلو سارين مفرد والذين أهلكتهم من أهلكتهم حديث يلتان سمن فلاكما ولا كما فلان ورا ولا سيوتي وأخي بن جرى ان يكون جلان اكفاركم خير من أولئكم فألا كافر الكفار وكافر تبان يقول اكفاركم خير من أولئكم فألا كافر ودر الذين ما من التنبلا ام لكم برات في الزبر فواتوا كان يولا سورة بانكات لكرات يعني في الكتب الزبر ولا انكتاب كتاب ولا تعالى ila ku bɛ to ka yan fa de o bɛ kɛ o ka kɛ bɛɛ ila kuriya ka yan fa de mm, mm. kuriya la siya bɛ k'a mm, ta bɛ yan fa mɔ kuruma ye ka ku bɛ to k'a sa bɛ yan fa de hali n'o dɔ y'a kɛ kafira eh, kuriya da ni pura ala y'a fɔ kafira yan fa de n tɛ k'o kɛlɛ la misima la kuriya da siya ba kafira ta tan bɛ dɔ la dimi dɔ tun allahu akbar ala kanan ka kafiri mari na din ma ya sin danga ya yan danga ya yan danga ya mari na din ma ya dol danga ya yan danga ya yan danga ya aya tannanin nan kara tannanin woro han bi sodul kamar atende قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر تناننا سيهزم الجمع ويولون الدبر تناننا بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر تناننا جل ذكرك أيوة سورة القمر سورة الفالي أفسان ينتهي ذكرك أم يقولون فنيل كافر نحن نتلو جميع نتلو منتسر Eh, ndol dolɓe makka to ɓay noon lon <laughs> abo jalnaram walla siyaye ko la jibe waɗa jiiɓe le kellale mo wiire kele jawro jambaro doro e ko ngata ni mo ni ni nalo mo da din ka fo no ma mon mm. ta tasiro ɓe makka do ben te no nakkuto fayen no ko wa heeɗum wa amulakol bilad abidu ghururan falamma stakbarat ho tawallat tada'at lahu al amlaku min kulli janibin wuroran falan mastakbilatu tawallat masakewol neneda ilada ñoo ka kila ñimma em nenede koɓe kila kelela par he biri e ñatilen kilara do nin ɓorotatan am atu yaquluna e kayne fo nahnu tol jamen tol mumoɓe mon tasimɓe makka ɗo ɓaylan fayen sa yohu zamulu jamo sinni ɓe jama mornula o walluna ɗoɓe no morle kom sayihu zamuru jamu jamani ibe nore sinin sam yaron kuma fura makara bare he eh, itara jama dina badara kila dularo sayihu zamuru jamu oy walluna do bor oy walluna do morola do koran mu jande hmm, ko kero ran keleran balamu jam fana rek jawlu no ala sayihu zamuru jamu sinin be jawlu murundula e ɓeeno rowiwa luna dubure ɓe murle kola aya tan nane lol bal atu asadu duniya kiro ma irin wal mu wa duniya kiro adi harama sibo wala amar wala bala to kiro wala lahi do walla wade wade fulo biite ala ala la fo kilabe abuja noa balaɗo asadu ñaato mawo e ɗo ila lahi ɗoɓ walla oletaɗa ɓe madina baɗata kelofe wa sa atu ñaato ɗo sawadude adde hawle ma sibo fon ɓe warala to amaro wala ɓe kune wala ila e kaburo ema kira loto e kon ɗo akoye ko alkalon bin kame e, abuja aldunde jahannama kilaɓe ɗoɗa kon ɗa fure ma sa a fulo duniya anin lakin tannanon ayol fele alfaliya fasatin kila nya ayol fasar nyadi abrahaman si yiti ko ako iko kila ako nya ayol koto hadisa wil tan aha ago kala kana zalika yawmu badima o kere baɗen ɗum qaalo ko nahnu jami mun tasi kontol seeɗa ñamin ɓe makkaro baynol ko nasade hajira ay ayña ayjinde aboudialle malta he aha makankolle malta ñin kafu ba ñin eh, kafu ba a fele ñin kafundin jorantao liye eh, murundi حديث أول تان سبنا فلا كم فلان عند سيوتي وأخرج البخاري والنسائي بن منذر وتبران وابن في الدلاء بن مرة والبهقي في الأسماء والصفات أن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة الله يوم بدر بدر كلهم أبين تلفون أن صدق أحدك ووعدك يا إلى الله mbe ñinen kala ala de te ala de mbe damne de yemen fo de duwala kanade ño ɓornallol findira ño kande mo bara zala kala kila fe lora abujal feron fo asa fatir bula bawulo kono allahu akbar aga alam mbe ɗanne lalahi ɗo mi yatani anira promission allahuma in shita lam tubadu badali yawm abadan fa akhada abubakar biyadu fa qal hasbuka ya rasulallah alhahta على ربك فخرج هو يسب على الدرع فهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعده والساعة أدها وأمر يمر الله دوكو رمبا فلكلا دوكو بارك من آه، آي ولا آمر آه، ولا كل بالو كلا عليه ما ويعندنا هاكل معلوم أي مرة kelebowonin tiliji buɗubawonin mara ai dolu nene ai dolu karhan ai mara adam olu min ji no lo mo me ima e soki amma rasulullahi alala kullo tiyon sai go jamu lo jamu ali jalla fa alla wa eh, eh, kafa kan mawri ya kafa kan wai waluna duburu sai go jamu jamu wai waluna duburu moro li an jamu men te keloto ako kilañin ma ako alen mbiyeɗa ne yella hide men allahuma al insida ni lafira lam tubado badal yoma abadan aɗo biye kolaytede watuna ando niñilen dol ban jam e dinolo faade woɗon alabato banko kan janilla koto ken fa haga aboubacar biyaɗe kila aboubacar bulo tuma kila bulo saba sando a bulo tekaɓe إليك يدي منك لأيادي تمدها أجرني من التسميم قولا ومفعلا أبلوت إنتنك ساندو إما جاكن قولك فعلن بلولو عليه abulo ko ko be sando bultere be nyaati ni nya dala buru be ala dan kan kila abulo te ka ala dan ka sena bakara abulo mura ka fay bulo jindi ala min na يجابوا ما يدعو فأخذ أبا بكر بيده كلا أبا بكر أبو المدى فقال حسبك كان يا سيد على كلا الحقت كلا على ربك على داني يا الله كم أبي جابنا afi dare budun be awo duwa kedo ata ada la ne den kaɗen de ka fukin yinta kan yinta aba fara fo ya kulo kira ba bangan sai hu zamul jamu wayu yuwalluna dubur bal ma mawidhum wa sadu adawa amar sinin be jama morundula yala alayhi hen fo junala wana be kila ala sen kan a sen kan da kan kan ete ala le ñen fode kombe ñun nola bila mu de ñin lo mu bila de bila ɓe ñun nola bila bita jahannam allahu akbar wa man teɓayro alan kila ala banke kila ala banke so kila kilalo iman kulu musalmato ko jaaɓe hanin abou jahle kuŋo man faŋ ah, a jibril nata kayen tero muhammadu mariole yenkiya kon sina fo ye ye deda in kunne nata ñinete bayila abada o sutola baŋolata woninna ama bata kira sina na molu bendi azabanke ama rasulullah terima nata anin malaikolu naata ya bojalu kuŋo kundu ya kuruɗa kundu ya kurute ya kuruɗa te o keje ya kuɓo kuuto ako tolle ɓe makka to ɗo fayla am yakkulu nahno jamin mum ta sihu sa yohu zamulu jami woyiwa luna doboro yomum ɓi yomu ñol ɓe foto luŋolle alharbu baynana o baynahum sijal yo naalu na noon naalu min hu alyawmu bilyawmi o lon fana da hadisa wil tan sabannin fula fula fulanin tan yote wa akhir mun abi sabab mun jari an akma jalan hanna rasul sallallahu kana kara yasibu fi dala prata da ad akida karala den kota yawmu bade badon kelom nyo kile ten dole to de kibiro ni ma kan lo de kibiro to ma kan la sima kunda o kula ko hozimal eh, jamu wallal dubur hozimal jamu o holliyam o hollol duhur ako jama noto jama borta mbe ñun noolale mbe ñun baylale kullolo kulloro ko ka ɓor kela ɓar kewale ñoonole gansi yande he ana gansi yande ke noole gansi mbaɗu aye ke ke noole gansi yan yala ko gansinno onde ke yaati kaŋan siŋol ke arba kere an siya da siyande kewle ñoo buutele hadisa wel tan sabana fula keme fula nin tan nin kilin siyoti wa akhraja al-bukhari an aisha radiyallahu anha qalat nazala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana bi makka jira kila kam bi makka wa inni la jariyatun eh, musun kurun nodi ala umbe fe aka na sa ko bal sa bal sa mo don da da wa amma agor wonta de dum ma be makka ni soro gida ayo gida ndol be be ko no fi ala ngai ayo kan ba an asa jamu o lona wallo na dogo balo saadu ma do saadu adi ha o dun dobe mbele kan bande ba to to ro na kan dindi ma ni ayo jir na e sel jaf adi sa yul tan fula kema fula tan na fula si wa khay abi hadu wa tabarani fula awsad wa bun mwada ana abi hula jala anu anzala llahu ala nabihi bi makka ala ye ayoji de kila kan maka kabla yawm badiri sa yuhzamu wa luna dubu fa qala umar bnu da radiallahu hun kultum kun ya da ala kila ayu jamu sa yuhzam jama jumare minno walamma kana yawm don bino da baɗo lomsir on hazamata kuray kuraysen gol na zartu ila songa kila jibe fi asarihi musallatan be safe na ja noro aba noro e fon e fon den e kanra a hoade ya kula ka kama e fon so en e bose ka fon fisi fasa fan no babala e fon fisi fasa sinan mada na alfan furo kilin ya imam fisi min fon ɓe ke ɗon e ka saba fɔn fonde ya saba e ɗallen e fonde tamada allah kiila fira fisi ala ko kila man mbala non o wuli a fɔ man ɓe ɗe ɗoltasi ɗoltasi wuli a fɔ man fɔn ɗe fansi muro kiila dum fanna ɓe sonna murle ɓe sonnola e kiila sepo murola e fone ala ka jaraɓote ma e murma ɗon hane o huɗe kira boytale a boytale e ɗin golle sa nonde yabon kese jama allah e ka fo a koole sayuhu zamulu jamu ya yamoye ka baro ɓe ɓarama ɓaraman fandanoro yomoye kila balan um, kila kundanero sayuhu zamulu jamu wal ɗuna doboro o kanat eh, eh, liyama baɗa kira baɗal ɗum الله في على أيديهم حتى إذا أخذناهم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب سرمون آية ورنان أجير بدران كل غفو حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب برمو المتالد بالعذاب كان كرو مكا كن كن كن بال ولو بيتر بدر مو تورولو تورو لو كرا جونتي مالو مالو لا جوارو kila dokoke da sabil tan eh, eh, eh, yo allah tara ila alladhina baddalu ni'mata allah kufran ibrahim ayam won se wa funa mutollade ala tara ma je ila alladhina wa makan kolu baddalu ni'mata min ala nemo farin wala muhammad rasulullah ni'matullah kilati kufran e ala ma mu'min balanda ma fo ina ka fundin maka min madina tema ita maka ita dinare da wulo kono badran alka da nyo ji alka taw muhammad le londi keno ko alka al bolo farana ram mudu alka alka muhammad le alala mi ma bali wal falan kafiri ala allahu akbar la abu jahal e ni la kafu wa mahum rasulullah kila ibun e fa fo muramir ramir e beben Ah, bulor fa bankor kenya fa ala aya moso sayuhu zamul jamu wa yawalluna dubur sayuhu zamul jamu wa yawalluna dubur bali sa'adu maw'iduhum wa sa'adu wa amar bira bungala mo wila be ñafata bankol min ɓe jam fata min ɓen sukare min yañade mi yakkoɓe e ɗaalo fara bankol e nugol fata bankol e tulol fata bankol e nya ni nya kon be kira bankol allahu akbar wamo talata ayun hoye ñaalu fara ɓankolo wa fon hoye daalu fara ɓankolo hatta enaraja hano fo mo la yoktade ka fa o howa yakkidi ayniha ñaaɓe jiyo bonne eɓe fara faala ɓankoɓe fara kon فأنزل على أجن ما لم يزل مير ولكن الله رحمة سورة أنفال آية النور وفنا جدا ينكون لل وما رحمة يتم يبون يزل مير بلي يبون ولكن الله بلا رحمة تلو ينفنا مفير ولا إيفون قولة تده دو بجهني يكون دانتا نينكي دو بكير ناتي يبوا بيدون نالا إيه على لا كل لسولة آه ماري ولا كل بالو مورولي مرام wayantin na hakile malumu me aye mara tilbo wanin tiliji buluba wanin mara ye dolu nene dolu karhan iye mara adamolu nin jinolu mume ime soki alala kullolu fene albe sabar la albe sabar faalu ko di alanga karan almanga son karan almanga karan Allah sabara ako ɓurum aya fana jura maramada kirayten me jira e da bire ye fayroje wala kenna labar ala rama ramata le fayroje yaran sababu hmm. alaka alaka ita ala futande hmm. Ni kila fana ma da ya fayi ala sake baye o huɗo kelo ɗo walla adabu kelo fo ñome wulda kilamo o faye ala la ɓan ko faye be ñakam ba jan ala ko kila ye men faye ntela e ndake je wala nafuta de biyema wala na kira muji jaajo muji jaato de a ala muji jaato men keta yaate yir kala koto diyamota me ye wotumaɓe senemala

hadisa wil tan saba nan fura keminen tan nin saba hmm. wala wil tan saba nan fura keme fula tan nin saba hmm. albe saba kan hmm. eh, al sabare al sabare ala ye sabanan donc k'o kɛra fɛn ala bɛ jɛ kira bɛ mara ekɔli bɛ jɛ a ko ye ko ɛɛ وآخر حديث ولتان سمن فلا كما فلا تان سبا وآخر عبد الرزاق وابن أبي ثيبة وابن راهوية وعبد بن حميد وابن جاي بن منذر وابن أبي حاتم وابن منذر أن أكمل جل أنه قال لما نزل سيهزم الجمع يولون دبر بنيا أيوجيرا قال عمر رضي الله عنه جعلت أقول كلام فناكهم أي جمع أي جمع سيهزم إذا كفوا جمعنا hatta kana fo ba'da fa ba'da zansina ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yasubu fi dabi dan dina ko dunna wa ko yaqrabu sayhu zamlu jamu wa luna dubun fa araftu ta'yulaha yawzu olon tan ya ayo ko do kila la fo bina nyum no la ndef mo ma le be ma no ko be ma no la ba bin lo nga ngaja be ke den ko dunna be nyum kuma ho lon an ko mona e kan e, ka aya me fo lon ha qur'ano beten na la dolu man na ni na lon sira fo a mona kan nyina fo hmm, nyina akibar hada sa wil tan saba nan fula kema fula tan nan sirede wa khaybun jaram min wajhin akhar an akma an buna basada la anhuma mawsulan wa huna fatan sa wil tan saba kema tan wa abi saba an abi ya sa yuhzamu jawluna do qala yawm bad badar hada sa wil tan saba kema fula tan wa sirede wa khaybun ibn an qala qala zikra qala yawm bad badar sa iy murun wallu hadisa be tan sabana fila kɛmɛ fila tan ni wɔɔrɔ sugu وقال سعيد بن منصور ابن آه، مزيع محمد بن كاول لانه في قوله وسعد أدها وأمد بن أكيرو آه، ولا ما سيبو ولا لا ما سيبو ولا نكر ان قال أكو ذكر الله قومنا على لم مولكم وما أصاب من أذانيا كان كنا ميسر الدنيا وذكر أدا أدون كل فيا تمر وعاولا وما اصاب أصانيا كان كنا ميسر ميري فنيا كان كنا وذكر سونا سونا دان كل لكم فم وما اصاب من ميسر من سيد ساروكة كان وركدا وذكر قومنا على نهر لم فم وما أصاب من ميسر من هجر bun berola o zaka alafan ifana no molla kuma fam o ma asara nim me min gara ka ko be jio ko fa kala ko ak kufaru kum fadu maka kafirum khayra dul sar min ulai ni ulai min ulai kan kafir do am la kum baratum fi fakida wa kadul ko de kratum fafurara wa sada adawa amar yani adha mimma asaba ulaika wa amar adha la laka ma war fa mimma ma siboda asaba ulaika min yimul besoro duniya jang wa amaru laka ta la kunya da be abi sabel tan sama fula kema fula tan min sa ciwo ke wa akhir e bunu mubarak e fi zuhri wa tirmidhi wa hasan wal hak wa sahah wa bunu madwa eh? ana abi hadalla anhu ana nasa qala ka badira bila amal an yaktara barak alam saba ku war wala bajale ta da ma ya antazira ahadu kal alduka sam batum yalla kana foye firin mudariya waye balon firin di <coughs> hmm, allah akbar sadaka na mul faratin di oto janni wo ɓe kelele ɓe men kela ñasoto awo fakka walla e fuwareya mon si a me korendi ke kuula alaman tankala ñin fulo ɓeela awo marda walla e kuram mofsida min sa ɓe tiña kuranla kolata ɓeeti aw harma walla e koto mofunida me sembo ɓan i korta tayi koto kondon tayte kunola aw moto walla saya mujhida e men e ke korontandi e prete e man pre nadanata ke korontandi aw daja walla suuɗa ya ede ke kolol o dajal masihu dajal saɗoga ɓe fonction manna fura bina masihu dajal e jawata ɓeɗe yan tajiri ka fonction ɓaɗon kaɓe kela aw saɗa walla duniya kiro o saɗa ma bare duniya kiro ma sibo wota masihu dajal fanaɓe mahamad rasulaɓe ko ano fo sarla a tana bi ko ani kare mi hoɗo adi sabil tan sabani fula keme fula tan ani tanni konondo wa akhay ibn marra wa anma aqal radila an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna la jala uqubata hadhihi umma alayni man tolle ma si baga shaykh fa alati wa jala ma edum asa ay la ma si fulanya ke dunya kiro de comme la kiro wa sada ada wa amal la kiro ma si bor kila man to kafiro yoro kuro da de fa alati hmm. annabla nuhu la mol ma fi firawna la mol ma ba kira man tol ta mo ke gesele fa amma uqudul mutadin uqudul mutadin fa fa halaha wa amma dima'ul mutadin fa tallaha wa amma dima'ul mutadin kafiro e, e, e, yelo kun kan yelo fa talla kila yelo bon la ko sanjo o do kira man tol yan kan ka do fa walan kila misi malka jar ya ke ke kafi ulfa yo ali kiyama ma be ma si da labana na be warama min ma si bo ka ba ala da bala bar kila man dolla kafir ma si bo abuja na si ba kun kun du fon kafir kun kun kila <coughs> o no na la ilaha illa ala fu ba bar allah aha aha Amén, Aha. Nyen karandinya. Aha. Nyen eh, karandinya. Eh. Amanda. Yo, musan eh Allah wa Mm, ñeneen bi Ñeneen ayo Nga fa Abdurrahman Sudi baraka. a fo mouhamadou rasulullah baraka kela manto ala ani aman sene hmm. ala baraka ala baraka oɗumo hanno bi e la duwa ma ta jabilannaɗema be safo kela baraka ala baraka tabaraka rabbu amana bihi ba'ihi wa ahda ilayna rahmatan min sama'ihi rasulun safa adwa ana bidawa'ihi jazallahu khairan nasi khairan jazaihi fa atharuhu anwaruha ballaju ala baraka ala baraka ala baraka wodumo wodumo ɗumgol baraka sinya ma ko ala en ɗen arjanna kaño sula kaño hade juma lum ba ngada tinya ala ya man sama di ma ma di ma ma di fe e eh, dunya ma duñammaga duñama en so ne mo jamala anoro en kuloro sanse oɗuman nin kila na neba nin kilamol anin ɓen mbaɗa anade ñima tomal anin seedna baga anin seeɓe tomal anin kilamando toma anin jamano toma anin kilin kilin na be ma alladhi anama la alayhim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wasina ulai rafiqa allah ga nalko amna ala ɓen duwa jagol ala beka jigi tiña jigi ma fa mansa alma jikol ma fa alai duwa jago melam milan mba so fa masin to san jal jobe anen ga mona london na ma belal jumo na sallalo ya lo kondo e duwatale ila duwa nen na duwa na la duwa amina amina amma ke amutan jaboɗo